biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari kan mita shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya shugabannin adawa sun nuna damuwa kan barazanar da demokuraɗiyya ke fuskanta. Ƙungiyar tarayyar Turai ta nemi Eko, ta buɗe hanyoyin tattaunawa da ƙasashen AES e yayin da wa'adin ficewar su ke cika gobe. 'Yan tawayen M23 sun fara fuskantar turjiya daga dakarun gwamnati da 'yan sakai a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Hukumomi a Amurka sun sanar da kami bakin hauri sama da dubu uku tun bayan kama aikin Trump. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana fargaba kan yadda dimokuraɗiyyar ƙasar ta kama hanyar rugujewa saboda yadda ya ce gwamnati ke tursasawa jam'iyyun siyasa. Atiku ya ce bai dace ba yadda kotuna ke bayyana wanda ya samu nasarar zaɓe maimakon jama'ar da suka kaɗa ƙuri'a. Sakataren tsare-tsare na jami'ar APC mai mulki Sulaiman Muhammad Argungu ya mayar da martani kai inda yake cewa. Ai sai a faɗi da cewa yanzu wane ne ya ci takarar gwamna amma gwamnati ta yi amfani da shi ta karɓe. Ai wannan gwamnati an yi zaɓe a Bayelsa, an yi zaɓe a Kogi, a yi zaɓen gwamna a Imo State, amma a Imo State dan takarar APC da ke nan shi ya koma cin zaɓe. A Kogi State dan takarar da jam'iyyar APC ta kaza shi ya gaji wanda ya gada dan APC ya ci zaɓe. Amma a Bayelsa State dan takarar jam'iyyar APC bai ci zaɓe ba. To kaga da gwamnati ita ke amfani da wannan dama na kotu a karɓa zaɓe da Bola Ahmed Tinubu ya amfani da girman shi na zama shugaban ƙasa, ya sa kotu ta karɓa zaɓen nan da aka yi ma sassiyar gamana a ƙarƙashin jam'iyyar pdp a ba jam'iyyar apc to saboda haka wannan shafe faɗi ne ya faɗi abin da yake son faɗi amma ba a iya kawo wani misali ɗaya ko ai zaɓen gwamna a jihar kano kuma kowa yana ganin da cewa jam'iyyar apc ita ce amma da aka je kotu kuma aka kada jam'iyyar apc ai mun yi Sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC mai mulki Suleiman Muhammad Argungu Ministan harkokin waje a Najeriya Yusuf Tuggar ya ce kasar na da karfin tattalin arziki da za ta iya daukar nauyin tafiye-tafiyen shugaba Tinubu da yake yi akai-akai tun shigar sa ofis. Duk da irin sukar da gwamnatin Tinubu ke sha daga 'yan kasar kan irin yawan tafiye-tafiye da yake yi da shi da mukarrabansa a wani yanayi da ake fama da matsin tattalin arziki. Ministan ya ce akwai buƙatar ƙara yin tafiye-tafiye saboda alfanun da ke tattare da hakan wajen ci gaban ƙasa. Ministan harkokin jin kai na Najeriya Nintawi Yilwatsa ya bayyana cewa wasu 'yan siyasa da ya hada da wasu gwamnonin kasar na shirin da baibaye harkokin gwamnatin tarayya na samar da tallafin kuɗi kai tsaye ga talakawa. Comrade Nasir Kura ɗan ƙungiyar fararen hula ne a Najeriya ya yi mana tsokaci. Zargi na minista ah, abu ne wanda ke ko da ba a kama 'yan siyasa ko kuma shugabanni kuru-kuru da wannan hali ba a mutane a baya ga inda in an zo aiki na gwamnati musamman abin da ya shafi irin wannan abu na taimakawa ko kyautatawa eh, jama'ar ƙasa taimakawa 'yan ƙasa ba su wa'yansu abubuwa na dama ko na tausaya ko na tallafi za ka ga a 'yan siyasa ko masu madafun iko sun yi uwa sun makarbiya sun kuma danne abin ya zama ya koma maimakon a ce an wa duk 'yan ƙasa bai ɗaya ba tare da an yi la'akari da siyasa ba ko kuma kungiya ko kuma jam'iyya za ka ga 'yan siyasa musamman masu gwamnati a jiha ko kuma a yanayin da ake wurin da ake magana za ka ga sun dafe sun karbe sun zama su ne kawai suke wa mutanensu kuma sun karbe abin ya zama maimakon na mutanen jiha gaba daya sai zama ya zama na 'yan jam'iyya. Comrade Nasir Kura ɗin ƙungiyar farar hula a Najeriya. Jami'an kiwon lafiya a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sun yi barazanar katse ayyukansu saboda matsalolin tsaro da mawalwalar ma'aikata. Kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma a jihar ta ce za su tsanduma yajin aikin sai baba ta gani idan har gwamnati bata biya musu bukatunsu ba zuwa lokacin kammala yajin aikin gargadi na kwanaki biyu da sai kare ranar Alhamis. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta EU ta buƙaci ECOWAS ta sake buɗe ƙofar tattaunawa da ƙasashen Nijar da Mali da kuma Burkina Faso domin ganin sun sauya matsayarsu dangane da ficewa daga cikinta. wannan ya biyo bayan cikar wa'adin ficewar kasashen gobe 29 ga wata mai magana da yawun shugaban najeriya bola ahmed tinubu wato abdulaziz abdulaziz ya bayyana mana matsayin najeriya kan lamarin muna ƙara jaddada cewa najeriya a gwamnatance ba mu ji daɗi ba kwarai na wannan yunkuri na ficewa daga ƙungiyar ecowas domin al'ummomin wannan yanki al'umma ɗaya ce in banda turawan mulki da suka zo suka rarraba mu ma akwai alaƙa mai ƙarfi da yan uwantaka balle kuma in aka yi magana musamman arewacin najeriya da kuma nijar a mu a san kanmu shine su yi ƙara nazari sosai su kuma saka so da ƙaunar al'umma a gaba domin idan wannan abin aka ci gaba aka aiwatar da shi al'ummomin ƙasashen nan namu talakawa su ne kusan za su fi shan wahala musamman ganin irin yadda ake da alaƙa da ɗaɗɗiya ta auratayya ta cinikayya da ake yi yau da kullum to ya kamata a sake nazari tunda akwai lokaci da aka sake ɗiwawa daga nan har zuwa tsakiyar wannan shekara wato zuwa watan yuni da um, ake sa ran waɗannan ƙasashe su yi tunanin ƙara dawowa dai cikin wannan ƙungiya. mai magana da yawun shugaban najeriya abdulaziz abdulaziz Ministan harkokin cikin gida a Nijar ya bayyana cewa bayan wani bincike da aka gudanar an bankaɗo yadda aka yi wata almundahana da rubda ciki da dukiyar jama'a a cikin ƙananan hukumomin ƙasar Nijar. Nasiru Sani ya haɗa mana rahoto a kai. A wata hira da aka yi da ministan harkokin cikin gida a gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce an yi barna a ƙananan hukumomi da dama a da'irar birnin da magaram ne lamarin ya fi muni inda sama da miliyan 355 suka salwanta lamarin da harzuka masu yaƙi da cin hanci da rashawa da masu kare demokuraɗiyya a ƙasar. A kaɗan daga cikin barnar da aka tafka a ƙananan hukumomi da minista janar ɗin Muhammad Tumba ya nuna ya ce takardunsu sun iso gare shi ne inda suka nuna sama da miliyan dubu ne aka salwantar. A rahoton ƙarshe misali a Urafan miliyan 169 ne ta salwanta, a Walelewa miliyan 287, a garin Zandar miliyan 155 kuɗin da ya kyautu a rama su saboda mutane sun yi yanda suke so da dukiyar jama'a to ko yaya kungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci suka ji Adamu Umar shine shugaban tawagar 'yan jaridun da ke yaƙi da cin hanci a Nijar ya kuma bayyana cewa mu a wajenmu ya kamata ya aiki da doka kenan ko ka biya kudin ya kamata sandan doka ya buge ka a yi musu hukunci wanda ya kamata daidai da laihin da suka yi. Falasar wannan lamari dai ya sanya gwiwar masu burin tabbatar da tsarin cin gashin kan yanki. Yahaya masu ya bayyana cewa fatan a nan gurin shine kasance an sa wannan da'irori a cikin hakkinsu domin a yi aikin nan cikin adalci a yanzu dai an sanya ido a ga yadda gwamnati za ta tunkari wannan al'amari don tatso kudaden da aka yi da ciki da su a ƙasar. nasiru sani lagos arafai hausa To ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arafai. A yau talata a birnin Goma na gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ana iya ganin gawarwakin mutane a kan tituna kana asibitoci sun cika sun batse da waɗanda suka ji rauni bayan da 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Ruwanda suka fuskanci turjiya daga dakarun gwamnati da ma mayaka masu goyon bayan mahukuntan ƙasar. Michael Kudusan ya haɗa mana rahoto. kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kutsa cikin birnin da ke gefen tafkin Kivu, masu zanga-zanga sun kai farmaki cikin harabar ofishin majalisar ɗinkin duniya da ofisoshin jakadanci da suka hada da na ruwanda faransa da amurka a ranar litinin da ta gabata mayakan m23 suka shiga birnin goma a fito na fito mafi muni tun daga shekarar 2012 na cikin rikicin da aka shafi shekaru 30 ana yi wanda ya samo asali daga kisan kare dangi na Ruwanda da kuma rikicin wanda zai yi iko da ɗimbin albarkatun ƙasa da Kongo ke da su. Gwamnatin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta ce dakarun ruwanda suna cikin birnin Goma inda suke taimakawa 'yan tawayen M23 a yayin da ruwanda ta kare kanta tana cewa matakan kariya take ɗauka saboda barazanar da take fuskanta daga 'yan tsagera a Congo. Gwamman dakarun Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo sun mika wuya amma wasu sojoji da mayakan sa kai suna ci gaba da turjiya a cewar mazauna yankin da wasu majiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Kenya William Ruto ya ce tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro na dakile ci gaban Afirka ta hanyar janyowa nahiyar tafka asarar dala biliyan 18 duk shekara gami da ta gayyara miliyoyin mutane. shugaban Ruto ya bayyana haka ne a birnin Nairobi yayin taro kan shirye-shirye yi wa tsarin ayyukan kungiyar kasashen Afirka AU garan Bawul domin dacewa da kalubalen da nahiyar ke fuskanta. Farfesa Kabiru Isa dan dago masanin tattalin arziki ne a Najeriya ya yi tsokaci dukkan wannan koma baya da nahiyar ke fuskanta. Wanda yanzu aka canja ta zuwa naira ba kana magana wajen naira tiriliyan talatin ne ko ma fiye da haka. A ce duk shekara ana wannan asara. abubuwan da suka kawo waɗannan hali na asara da ake tafkawa a ƙasashen afirka suna da yawa kaga na farko wannan matsala ita ce tafi kowanne girma rashin shugabanci na gari a ƙasashen afirka na biyu kuma shi kanshi wannan harkar demokuraɗiyya ɗin nan ba ta dace da yanayin 'yan afirka ba demokuraɗiyya ce wadda shugabannin namu suka ture duk wasu tsare-tsare irin na rayuwar 'yan afirka sannan na uku kuma kaga akwai isho na jahilci jahilci da ya yi kanta tsakanin jama'a domin su wanda suke shugabanci mafi yawansu ba sa so mutane kansu ma ya waye ba sa so mutane samu ilimi domin su gaba da juya su to kuma wannan abu ne da ke ba wai zai gagara a magance shi inda su shugabannin afirka za su yi wa kansu faɗa su hamsin da biyar ɗin su za su dawo tunanin kawai da su inganta rayuwar al'ummarsu. Farfesa Kabiru Isa ɗin da goma masanin tattalin arziki a Najeriya. har yanzu labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na RFI. Hukumar kula da shige da fice ta Amurka ICE ta ce a jiya Litinin kadai ta kama bakin haure 1,179 wanda shine adadi mafi yawa da ta kama a rana guda. Lamarin da ya haddasa adadin bakin haure da ta kama tun bayan rantsar da shugaba Donald Trump a makon da ya gabata ya zarce 3,552. Ka misali ya hada mana rahoto. a cewar alkalman da hukumar ke wallafa a shafinta na x a ranar alhamis ɗin da ta gabata mutane 538 ne suka kama sai kuma ta sake kama wasu mutane 593 a ranar juma'a sannan sai mutane 286 a ranar asabar har wa yau jami'an hukumar shige fitin na amurka sun kuma kama bakin haure 956 a ranar lahadi sai kuma kame mafi girma da suka yi a jiya litinin na mutane 1,179 gwamnatin trump da ta sha alwashin kwashe bakin haure da kuma masu neman mafaka ba bisa ka'ida ba a kasar tun bayan rantsar da shi da aka yi an kama sama da adadin waɗanda aka saba kamawa a kowace rana a gwamnatin magabacinsa biden wanda bai wuce mutane 310 ba a kowace rana tuni dai amurka ta fara turawa da wasu da aka kama wasu kasashe domin ko a jiya litinin sai da wani jirgin soja ya kai wasu kasar guatemala kwana guda bayan musayar Yahuda colombia da ta amincewa wani jirgi dauke da 'yanci rani da amurka ta kwaso ya sauka a cikinta Prime Minister sabia Milos Vucevic ya yi murabus a wani yunkuri na kwantar da ƙurar tukunno kai a siyasar ƙasar baya ga zanga-zangar ta balle saboda riftawar wani gini. Riftawar ginin da ya afku a watan Nuwamba ya janyo asarar rayukan mutane sha biyar a arewacin birnin Novi Sad inda ya haddasa wa shugaban yankan ƙauna daga al'umma. Shugaban kungiyar Hezbollah na Qasim ya ce ba za su amince da duk wani yunkuri ko dalilin neman tsawaita wa'adin janye sojin Isra'ila daga kudancin kasar Lebanon ba. Matakin da ya ce ya saba wa yarjejeniyar da suka cimma a makonnin baya. Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani. Tun a ranar Juma'ar da ta gabata, Isra'ila ta sanar da cewa wa'adin janye dakarunta daga kudancin Lebanon zai ketare kwanaki 60 da aka tsaida a cikin yarjejeniyar tsagaita wutar da ta kulla da Hezbollah. a cewar isra'ilar matakin nata ya biyo bayan gaza cika dukkanin sharɗin yarjejeniyar tsagaita wutar daga bangaren labanan sai dai yayin watsi da matakin isra'ila cikin saƙon muryarsa da aka naɗa jagoran hezbollah na'im kasim ya ce tun da jimawa suka samu bayanan tayin tsawaita lokacin janyewar dakarun isra'ila zuwa ranar 28 ga watan fabrairu da amurka ta gabatarwa jami'an labanan tayin da kasim ya ce sun yi watsi da shi wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatar lafiyar labanan ta ce sojin isra'ila sun kashe akalla mutane 24 tare da jikkata wasu 141 a kudancin kasar a tsakanin ranar lahadi da jiya litinin yayin da dubban mutane ke kokarin komawa gidajensu a yankin da dakarun isra'ilar suka hana fararen hular komawa bayan da suka jinkirta janyewa daga cikinsa a ƙarshen watan nan na janairu Shugaba Emmanuel Macron na Faransa zai kai ziyara gidan adana kayan tarihi na Louvre domin sanar da makomarsa a yau talata bayan da daraktan gidan mafi ziyarta a fadin duniya ya miƙa buƙatar inganta gidan saboda jin daɗin masu kai ziyara. Karfe biyar da mintuna sha biyar. saken labarin wasanni kenan kuma ga kaftin Nasir Sani ya shigo. Yaron kaftin din ne. Tuma da labarin wasannin dai kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ne William Trust econ ya bayyana cewa ba za su yi lagwalago ba duk da wata kungiya da aka hada su da ita a cikin rukunin wannan gasa ta cin kofin nahiyar afirka da za su kara saboda babu wata kungiya da za a yi bata ko za a raina ta domin sai ka raina kungiya ka je ka ga cewa ta taka maka leda ta zo ta lallasa ka yawwa ya ce kungiyar tasu a shirye take ta lashe wannan kofi na gasar ta cin kofin nahiyar afirka karo na hudu a wannan lokaci trust econ ya kuma kara da cewa a matsayinsu na zakaru da suka ɗauki kofin har sau uku to yanzu fa sun ɗaura mara ɗaukan shi a karo na hudu haka yawwa sai dai kocin uganda kuma a wani bangare ya bayyana cewa nigeria ce fa ta zama mushi kashi a wuya saboda babu wacce take mushi barazana a wannan rukuni da suka kasance daya irin najeriya to rukunin wato a akwai a wannan gasa kenan ta afcon akwai morocco da mali da zambia da comoros sannan rukuni na ba kuma akwai kasashen masar da afirka ta kudu da angola da zimbabwe sannan rukuni na ca ya kunshi nigeria da tunisia da uganda da kuma tanzania sai kuma duk ah, rukuni na da da ya kunshi kasashen senegal da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da benin da kuma botswana sannan rukunin e kuma ya kunshi algeria burkina faso equatorial guinea da sudan sai kuma rukunin f wato fa kenan mai dauke da kasashen ivory coast da kamaru da gabon da kuma mozambique to ka san a daidai wannan lokaci kowace ƙasa fata take ta ga ita fatalashi wannan damara gaskiya ne kowa ya ɗaura kambu na ganin cewa an yi abin to za mu tara mu gani yawwa to sai wannan batu na dan wasa na gaba na leicester city jamie vardy kenan da ya shiga sahun mashahuran 'yan wasa wajen cin kwallo wato suna da wato wajen cin kwallaye dai jamie vardy mai shekaru 38 ya shiga leicester city a shekara ta 2012 yana dan shekaru 25 shahararren dan wasan gaba na leicester city jamie vardy ya kafa sabon tarihi a kungiyarsa bayan ya ci kwallo a wasan da suka buga da tottenham a ƙarshen makon jiya kenan kwallon mm. da ya ci a zagaye na biyu na wasan ya taimaka wa kungiyar inda ta kara da wato ta biyu sannan ta yi nasara a tashin wasan biyu to ina ganin za mu dakatar da kai aka muna godiya to to yanzu kuma sai sharhin jaridu ga abida shu'aibu baraza ta shigo So barkanki da warhaka Hauwa za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Trust wadda ake wallafa a Najeriya da ta yi sharhi kan tsokacin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya yi mm. na gargadi kan halin da kasar za ta shiga sakamakon koma baya da dimokraɗiyyar ke samu a wannan lokaci. Mm, kamar yadda muka ji a labarai. Haka to mm. jaridar ta rawaito cewa ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi a wajen taron inganta tsarin dimokuraɗiyyar da wasu cibiyoyi suka shirya a abuja daily trust ta ce tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce kamata ya yi majalisar dokokin najeriya ta bullo da dokokin da za su taimakawa dimokuraɗiyyar hmm. don cimma nasara kuma ya ce su gwamnati watan ke juya jam'iyyun siyasa alhalin kuma ya kamata su jam'iyyun siyasa ne ke da wannan ikon hmm. to daga jaridar daily trust bari mu leƙa jaridar premium times wadda ita ma dai da ake wallafa a kasar da ta yi sharhi kan yadda gwamnatin amurka ta ta yanke duk wani tallafi da take bayarwa domin yakar cuta mai karya garkuwar jiki hiv wanda hakan ya shafi najeriya da sauran kasashe masu tasowa biyo bayan sanya hannu akan wata dokar zartarwa da shugaban kasa da Trump ya yi kuma kin san wannan lamari dai ya haifar da cece ku ce kan yadda sosai kuwa kin san shi dama Trump can a wancan zamanin mulkin sa na mm. farko kenan ya fita daga hukumar lafiya ta duniya WHO kuma a wannan karo ma yana dawowa ya fice daga wannan kungiya kuma ana ganin hakan zai matukar shafar kasashen mu na Afirka kasancewar wato kudaden da Amurka take mm. bayarwa yana da yawan da shi ake abubuwa da yawa a cikin wannan kungiya ta WHO kuma ana ganin zai shafi harkokin kiwon lafiya a duniya sosai so daga jaridar premium times sai jaridar intanet da ake wallafa a afirka ta kudu wato africa news ita wannan jarida sharhi ta yi game da halin rashin jin daɗi da shugaban kenya william ruto ya yi game da halin da ƙasar dimokuraɗiyyar congo eh, take ciki na tashe-tashen hankula wanda ya bayyana a matsayin abin takaici don haka ya buƙaci a hau teburin sulhu african news ta rawaito cewa ya yi kalamin ne jim kaɗan bayan mayakan m23 sun yi shelar kwace iko da babban birnin goma yayin da fada ya sake rincaɓewa a goma duk da kiraye-kirayen kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na cewa 'yan tawayen su janye daga birnin so a wani lokaci a yau an jiyo hare-hare na harbin bindiga mm. a lokacin da masu zanga-zanga suka afka ofisoshin wannan jakadancin kasashen waje a babban birnin kinshasa to muna godiya abida ma'adalla Wani bincike ya zargi kwamitin ilimi na Majalisar Najeriya da bukatar naira miliyan takwas takwas daga kowane shugaban jam'i wato jami'ar tarayya kafin amincewa da kasafin kuɗin sa na wannan shekarar. Tuni wannan zargi haifar da cece kuce a cikin ƙasar. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Peter Lasa tsohon shugaban hukumar gudanar manyan kwalejojin ilimin Najeriya kuma ga yadda zantawar su ta gudana. Farfesa Peter Lasa Me za ka ce akan wannan zargi da ake wa 'yan majalisu na neman cin hanci daga hannun shugabannin jami'oyi? To, inda shugaban eh, jami'oyi na university suna tuhuman National Assembly, ai ya kamata su, su kai su kara. Su kai su kara ko su, yi report nasu ma president don su, su gaya musu cewa ga abin da wannan suke yi. balattawan ma ba su da kuɗi ko su biya electricity ma su biya ma na jihar ma ba su da shi da za su yi research to sun zafi uh, miliyan goma goma su bayar samu kuɗi in dai suna da shaida na yi wannan ba sai su yi report ma ma hukuma ba me yasa kake ganin su 'yan majalisu za su ce sai an ba su kuɗi kafin su yi aikin da ake biyan su a kai to zaman majalisa namu shine wahalar mu yanzu su majalisa aiki da aka ce su je su yi ma ba su yi ba su zartar da aikin da ake yi an yi expedition na kudi mutane suna batarwa suna ba su bincike eh, mutane sai kawai kudin da suke nema sai na su. to ya kamata su bar wannan su duba talaka suna shan wahala yanzu ma sun tashi ma suna ta kafa jami'o'i da colleges of education da polytechnic ko ina na ke da kudin da za a iya idar da waɗannan wanda ke kasa ma ba iya ba su kuɗi daidai ba hmm. suna kuka ko lantarki ba ba su iya su biya ma musu ba ba karatu ba za a iya yin research ba don ba wuta. Eh? To baka ganin kamar yawan yaran da ake da su da kuma bukata yasa suke kirkiro waɗannan sabbin manyan makarantu? To ba yara ta ma yanzu ya kamata su majalisar su koma baya su je su tayar da su sa yara su je makaranta. Ana zargin Najeriya cewa yara kamar miliyan ashirin ba makaranta in sai su koma kasuwanci nasu sai su tabbatar yara sun shiga makaranta samu ilimi na sakandare daidai wa daidai wanda zai isa yanzu ba su majalisa ne ba suka ce ma wanda zai ci majalisa ba har zuwa har su shugaban kasa ba wanda ya shiga da su ya isa to su kai har zuwa wajen iman ina ruwan su da sama eh, amma yanzu sun tsaya ba ba aiki da suke yi sai a ba su kuɗin su kawai. Ya za ka kutanta wa jama'a irin halin kuncin da jami'o'i suke ciki dangane da rashin kuɗi? Ai mutane ba za su fahimta ba don mun girma a cikin jami'o'i. Na taba zama dubiti vice chancellor na sani da ake spendi kuɗi ake ake kuɗi. Kuɗi yanzu ba isa jami'o'i. Malamai ma da zamna su karanta a jami'o'i na yanzu ma babu. Eh? kowa ma su ma suna ta ba su nemi kuɗi wanda suka rage ma aikin university ma da ke suke yi to ana kuka jami'ai yanzu ba iya ya karni da yara masu kyau ba suna kafa kafa jami'ai da polytechnic da abubuwa nan ina kuɗin da za a samu har a samu malamai jami'ai ko ina yanzu ya kamata gwamnati su lura da wannan su gwamnati su sa takunkumi ma majalisa don su suna cewa su majalisa suna masu doka bayan da ake ma su ma rafael ya riga tabbatar musu amma ba su yarda da wannan ba sai su jirisa wai suna budget sai suna tabbatar su a alawansu da ya wuce misali. farfesa peter lasa mun gode sosai da wannan dama. Yau mun gode sannu Allah ya sa mu Wata kungiya da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta bayyana damuwa kan matakan da Najeriya ke ɗauka wajen ƙoƙarin daƙile aikata laifuffuka musamman rashin ɗaukar matakan hana satar dukiyar talakawa kafin a aikata laifin. Muhammad Sani Abubakar na ɗauke da rahoto a kai. rahoton kungiyar ya nuna cewa najeriya tana cikin jerin kasashen da suka sa hannu kan kudirin yaƙi da rashawa na majalisar ɗinkin duniya amma ba ta bin abin yadda ya kamata shugaban kungiyar umar yakubu ya yi ƙarin haske da cewa majalisar ɗinkin duniya ta unodc ta fito da wa'insu ƙa'idoji wurin guda 63 da kowane ƙasa ya kamata su dinga bi na ɗaya kuna da dokokin da za su iya hana wannan abubuwan a nan najeriya tana ƙoƙari sosai muna da hukumomin da za su aiki da wa'innan dokokin da aka yi su su ma muna da su ana amfani da dokokin yadda ya kamata su hana sai ne maka ce a'a. misali zan baka akwai dokoki na hana 'yan siyasa su daina daukan kuɗin jama'a a sashi a cikin kuɗin siyasa sai ya nuna cewa inec a misali ba sa komai a wannan bangaren na kuma zan tada tsohon mataimakin babban sufetan 'yan sandan najeriya aig zubairu ma'azu mai ritaya wanda kwararre ne kan harkan yaƙi da rashawa inda ya ce su majalisar ɗinkin duniya suna duba ƙasashen da duk suka sa hannu a wannan ƙuduri su ga bayan sun sani wannan kudurin me da me kuma suka aikata na tabbatar da cewa an cima burin wannan kuduri to amma akwai dokokin da ya kamata mu yi wanda har yanzu an kasa yin su kamar dokan da za ta kare mai ba da labari a cin hanci sannan kuma ma'aikatun da aka kafa musamman don su duba cin hanci ba a ba su karfi ba har yanzu wanda za su aikin su ba tare da tsangwama ba daga wajen gwamnati har yanzu ba su fi karfin kana bincike a kira ka ce kaza ya yi kaza ba kowa ya san ana yi akan zargin da rahoton ya yi kan hukumar zaɓe na ƙasa inec sai kakakin hukumar zainab aminu ta ce a shi saka ido a kan kuɗaɗe da jam'iyyun siyasa ko 'yan takara suka kashe a lokacin eh, yakin neman zaɓe abu ne da hukumar zaɓe ta ɗauke shi da matuƙar mahimmanci idan aka duba dokokin zaɓe na shekara ta 2022 akwai sashin da ya yi magana sosai akan wannan kuma hukumar zaɓe tana iya ƙoƙarinta ta ga cewa ta cike wannan aikin. A batun tsarin yarjejeniya da wanda ake tuhuma da rashawa wanda ake ganin ya ƙara asasa rashawa a Najeriya wato plea bargain a turance sai barista Haruna Garba Magashi ya ce. Yadda aka ɗauki plea bargain a Najeriya lallai akwai mushkila a madadin ya zama hanya ta sauƙaƙa al'amura sai ya zama ya yi kama da ana kare mai laifi ne. Na farko dai ana nuna cewa amfaninsa shine yana taƙaita ita shari'a ɗin shari'ar da za a iya kai shekara biyar ko sama ana yi to za a iya kammala ta a watanni kalilan. idan misali aka tuhumi mutum da almandahana kuɗi ta kai biliyan goma a fili bagen zai amsa ne sannan za a karbi mafi yawa na abin da aka iya kamawa. Tabbas kowa ya yarda cewa rashawa ne ya hana Najeriya ci gaba. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa. Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yammaci sannan a saurari sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. kasance da arafa hausa a koda yaushe don sauraron ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa To da aka muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran amma tun farko kun ji cewa A Najeriya shugabannin adawa sun nuna damuwa kan barazanar da demokradiyya ke fuskanta. Ƙungiyar tarayyar Turai ta nemi ECOWAS ta bude hanyoyin tattaunawa da kasashen AES yayin da wa'adin ficewar su ke cika gobe. 'Yan tawayen M23 sun fara fuskantar turjiya daga dakarun gwamnati da 'yan sa kai a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Hukumomi Amurka sun sanar da kame bakin haure sama da dubu uku tun bayan kama aikin Trump.